aikin zuciya waɗanda kyautatu aikin zuciya waɗanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi inda gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗaya da gurbata jiki ya gurbata gaba ɗai الحمد لله رب ala والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء muhammadin wa محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka yan wa masu kallon wannan tasha mai albarka a duk inda kuke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna gode wa allah maɗaukakin sarki da ya bamu ikon ganin wannan lokaci ko muna fatan allah ya datar da mu cikin abubuwa da bayanai da muke gabatarwa kamar yadda kuka sani muna cikin wannan darasi namu na ayyukan zuciya kuma a wancan darasi da ya gabata mun yi bayani ne akan sifa ta arrogba ma'ana kwaɗayi na rahamar allah bayan a can baya mun yi bayani akan sifa ta tsoron allah ar-raghbatu war-rahabatu a tare suke dama kwaɗayin wato samun rahamar Allah da kuma wato jin tsoro na azabar Allah maɗaukakin sarki inda muka yi bayanin cewa a yaushe mumini ana so ya kasance ya samu cikan waɗannan siffofi guda biyu to a yau abin da za mu ɗora bayani a kan shi shine wato wani sifa wani aiki daga cikin ayyuka na zuciya menene wannan aiki shine shukur ma'ana godiya ga allah maɗaukakin sarki lallai godiya yana daga cikin ayyuka maɗaukaka masu daraja da zuciya take siffantuwa da shi wanda yake yana nuni ga kima da mutum yake da ita da kuma cewa ya siffantu da sifa ta kwarai duk wanda ya kasance mai yawan godiya ga allah maɗaukakin sarki zuciyar shi ta kasance ta siffantu da sifa ta godiya to lallai wannan mutumi maɗaukaki ne kuma mai kima ne gurin allah maɗaukakin sarki domin me lallai shari'a ta musulunci ayoyin alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da ma bayan allah a kowane lokaci sun yabi mai godiya ga allah maɗaukakin sarki kuma sun jinjina mushi kamar yadda muka yi ta bayani a baya cewa ayyuka wato da muke gani a gaɓoɓi ko a harasa da dai sauransu to babban tushensu ba ko ina ba ne in ba daga zuciya ba to haka ita kanta ko kuma wannan sifa ta godiya ga allah maɗaukakin sarki a shukuru kenan to tushenta daga zuciya ne duk yadda ka ga mutum ya yi wani tasarrufi ya yi wani aiki wanda yake nuna yana godiya ga allah maɗaukakin sarki to ka sani cewa wato wannan sifa ta samu tabbatuwa ne a cikin zuciyar shi ma'ana in ya kasance ta samu tabbatuwa a zuciyar shi to shine zaka ga ayyukan gaɓoɓin shi hannun shi misali da sauran gaɓoɓi suna tarjamawa kuma suna fassara irin wannan abin da ya samu wato tabbatuwa a zuciyar shi to allah ya yabi masu gode mushi a gurare daban-daban na alkur'ani mai girma sannan kuma ya yi umarni da cewa a riƙa gode mushi ɗin ayoyi suna da yawa na alkur'ani mai girma amma daga ciki allah maɗaukakin sarki yana ba mu labari cewa wato lokacin da annabi musa suka zanta da shi allah maɗaukakin sarki yake ce mushi ya musa in nistafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka wa kun min shakirin Allah maɗaukakin sarki yake cewa annabi Musa lallai ya Musa na fifita ka na ɗaukaka ka da menene da manzanci da na baka domin Allah yana fifita wato manzanni cikin mutane sai ka ga mutane da yawa amma Allah maɗaukakin sarki ya zaɓo wanda ya ga dama allahu alamu ji alu risalata allahu yastafi min ta rusulan wa minan nasu. sai kaga allah ya zaɓi mutum wanda ya so saboda ka allah yake cewa annabi musa to ya gode mushi domin allah ya fifita shi ya zaɓe shi da manzanci da ya ɗora mushi don ba ƙaramin aiki ba ne mai daraja ya kuma ce mai ya zaɓe shi da maganar da ya da shi wane ne ya magana da allah maɗaukakin sarki annabi musa ya samu wannan daraja ta magana da allah maɗaukakin sarki kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan daraja shi ma to saboda haka wannan ba karamin kima ba ne kuma ba karamin ɗaukaka ba ne allah maɗaukakin sarki ya gaya mushi waɗannan ni'imomi da ya mushi yake ce mai fahuz ma a taituka wa kun mina shakirin saboda haka abin da na miƙa maka na baka na littafi da kira da na ce ka je ka yi da umarni da hani allah maɗaukakin sarki yake cewa annabi musa to ka yi riko sosai da abin da na baka kuma ka kasance daga cikin masu godiya ga allah kenan duk inda ka samu ni'ima daga allah maɗaukakin sarki babban abin da ake so ka yi da ke nuna cewa ka martaba wannan ni'ima ka ji daɗi ka yaba da ita to shine mutum ya gode wa allah akan wannan ni'ima ba wai godewa na baki kawai ba a'a aikinka ya nuna cewa kana godiya kuma kana yabawa da wannan ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya maka wannan shine umarnin da aka yi wa annabi Musa annabi mai daraja manzo na Allah maɗaukakin sarki sannan a cikin suratun nahali aya ta 114 Allah maɗaukakin sarki yake cewa fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun allah maɗaukakin sarki yake cewa ku ci daga abin da allah ya azurta ku yana matsayin halal kuma abu mai kyau ma'ana abin da allah ya halatta to allah ya ba da yalwataccen umarni a kan shi cewa a je a ci a amfana da shi a yi kasuwanci a cikin abubuwa na kwarai abu hanya ta kwarai a nemi arzikin allah allah ya halicci ƙasan nan ya sauƙaƙe mana ita yake cewa mana ki manakibiha wa kulu min rizqi a yi tafiya a sassan ƙasa a je a nemi falalar Allah a nemi arzikin Allah kuma a ci daga arzikin Allah Allah maɗaukakin sarki ya ba da wannan umarni yake cewa kada a damu a je a yi haka amma abin da yake so washkuru ni'matallah wannan ni'ima ce mai girma kada kasance ka ci ni'imar Allah baka gode wa Allah ba wannan Allah sai ya fushi da mutum kuma ya gadarwa da mutum da azabar Allah to a koda yaushe yayin da ka samu ni'ima to ka dinga gode wa Allah Allah madaukakin sarki yana son haka har yake cewa mu gode wa ni'imar Allah in kuntum iyahu ta'budun matukar dai da gaske cewa mu din muna bauta wa Allah to lallai ne mu gode wa ni'imar shi in ya kasance misali ka ci ni'imar Allah kana gani ka ci gara basa amma kuma baka bauta mushi yadda ya kamata ko kana ikirari da bakinka ƙaunin bila amal ba ka yi aiki da ke nuna cewa kana gode wa nimar allah nan ba to wannan yana nuna kenan wato ibadar da kake da awar kana yi ba ta gaskiya ba ce don da ta gaskiya ce da ka gode wa nimar allah da ya maka imam ibn alƙayyin allah ya mushi yake cewa wato allah maɗaukakin sarki ya gwama tsakanin wato gode mushi da kuma imani shi ko a ka'ida galibi idan ka ga an ambaci wannan abu sannan aka zo aka yi goyo aka ambaci wani to za ka ga yawanci suna da muhimmanci iri ɗaya ko kuma wannan ya ɗanfi wannan muhimmanci amma dukkansu dai suna da abubuwan lura a cikinsu da ake so a samu tabbatuwarsu to allah maɗaukakin sarki ya haɗa a shukuru da imani sannan kuma yake cewa shi bai fatan ma misali ya yi wa bayan shi azaba matukar sun gode mishi sun yi imani a ina allah maɗaukakin sarki ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu da ashukur da al'iman shine inda allah maɗaukakin sarki yake faɗi a suratun nisa aya ta ɗari da arba'in da bakwai yake cewa ma yaf'alu allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana shakiran alima lallai menene ma amfanin allah ya yi muku azaba ko ko meye allah zai karu da shi zai fa'idanta da shi don ya yi muku azaba allah babu wani amfana da zai yi matukar dai kun gode mishi kuma kun yi imani da shi to ba amfanin allah maɗaukakin sarki ya muku azaba babu wani fa'ida a ciki to kaga kenan gode wa allah da imani na kwarai yana tunkuɗe wa mutum fushin allah ne yana tunkuɗe wa mutum azabar allah muna fatan Allah ya ba mu ikon siffantuwa Allah yake cewa wa kana Allahu shakiran alima Allah madaukakin sarki mai yawan godewa ne ga masu biyayya gare shi kuma duk wanda Allah ya gode mushi Allah zai wato gode wa irin wannan da'a da yayi ta hanyar bashi sakamako na kwarai kuma Allah masani ne ga wanda yake da niyya din ya gode mushi kuma ya imani da shi ai wa in waffaitum ma khalaqakum lahu wa huwa shukr wal iman fama asna'u bi adhabikum allah maɗaukakin sarki yake cewa idan muka cika abin da aka halice mu don shi na ibada to babu wani fa'ida na a yi mana azaba sannan allah maɗaukakin sarki har ila yau ya tabbatar mana da cewa masu gode mushi su ne mutanen da yake keɓantattu gare shi su ne na kusa gare shi a tsakanin bayan shi baki ɗaya aya ta suratul an'am ta zo allah maɗaukakin sarki yake cewa وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين wannan aya ta sauka ne sakamakon wasu masu kima masu wato kuɗi masu arziki masu hali daga cikin mushirikai na garin makka lokacin da aka samu bayan allah irinsu amma ammar dan yasir irinsu bilal irinsu suhaib ar-rumi sun karɓa musulunci waɗanda ana gani kamar mutane ne a cikinsu a kowanda ma asali bayi ne a waɗanda talakawa ne haka da sauransu sai ya kasance irin waɗancan mutane wanda suke gani su ne jagorori suke ganin cewa matukar dai waɗannan mutane suna majalisa ta maki sallallahu alaihi to ba za su yi imani ba saboda su ba za su iya haɗa gurin zama da waɗannan mutane ba to har kuma suka kasance suna cewa to ai in dai addinin na gaskiya ne to ai bai kamata irin waɗannan su kasance sun riga mu zuwa ga wannan addinin ba ya kamata ya kasance mu ne muka riga suke cewa lauka na khairan masu sabaquna ilai da alheri ne waɗannan dai ba za su riga mu zuwa ga wannan addini ba ma'ana suna nuni gare su nuni na kaskanci suna nuna cewa su ba komai bane kenan to Allah madaukakin sarki nan take ya saukar da raddi ya mai da martani gare su yake cewa alaisallahu bi alamu bi shakirin shin Allah ba shine mafi sani ga masu godiya gare shi ba Allah shine mafi sani kenan waɗannan bayan Allah na ƙwarai sahabbai waɗanda ake gani su ba komi ba ne to su sun gode wa Allah ta hanyar yin imani da kuma jin tsoron shi saboda haka shi ya sa Allah ya san da su kuma ya kasance ya fifita su su ne maɗaukaka kuma masu daraja akan waɗancan ɗin waɗanda suke gani su ne wani abu a gurin Allah waɗanda yake sun bi shi sun gode mushi ko da ana ganin su ba komai bane to su ne maɗaukaka saboda haka yan uwa kada mu sake mu kasance muna raina masu ƙoƙarin yin ibada ga allah maɗaukakin sarki masu ƙoƙarin kula da salloli masu ƙoƙarin halartar guraren wa'azi masu ƙoƙarin karatu mu dinga gani kamar suna ɓata kansu lokaci suna wato ɗauko abin da ya fi ƙarfinsu kada mu dinga ganin haka wannan zai iya haifar mana da matsala a rayuwa a yaushe in muka ga haka abu ne da ya kamata mu karfafa su mu taimaka musu kuma mu san cewa suna kan hanya ta kwarai wanda yake mu kanmu ma wato abin da ake so mu ma mu sufantu da shi kenan don duk wanda ya bi Allah shine wayayye kuma shine ya san abin da yake kuma shine yake tsara lokacin shi sannan Allah maɗaukakin sarki ya raba mutane zuwa gida biyu daga cikinsu akwai waɗanda ya ce musu wato masu godewa ne akwai kuma waɗanda ya ce masu kafirce mushi ne ma'ana a cikin mutane akwai wanda yake shakur ne akwai kuma kafur mai godewa nimar allah da kuma mai wa allah kenan saboda haka abin da allah maɗaukakin sarki ya fiƙi ya fiƙa mashi shine kafurce mushi kafirci da ma'abota kafirci to allah ya fi tsanar su sannan abubuwan da allah maɗaukakin sarki ya fi so shine gode mushi da kuma masu gode mushi yana son waɗanda suke gode mushi kuma yana so a gode mushi Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna husabila in imma shakiran wa imma kafura lallai haƙiƙa mun shiryar da mutum zuwa ga hanya hanya ta ƙware hanya da za ta kai shi zuwa ga tsira abin da ya rage wa mutum shine imma ya gode wa Allah ya bi wannan hanya ya rabauta gurin Allah maɗaukakin sarki ko kuma ya kafirce wannan kaga narko ne wannan shine ake cewa wa'id ba wai an baka dama bane ka je yi kafirci kaman a ce maka ne misali ka yi laifi mahaifinka ko kuma wani da kake jin tsoron shi ko wani gwamna ko wani abu ya ce wane ya yi mana haka to ya je zai gani kai ka san ka je za ka gani din nan ba wai an kyale ka ba ne kawai ka je ka saurari abin da zai faru da kai kenan to abin da ake nufi a wannan aya kawai ka yi ƙoƙari ka gode wa Allah ita ce hanya ta tsira kawai in ko ka ƙi ka ce kafircewa ne za ka yi to Allah ya ce ka je za ka gani kenan akwai azaba Allah ya tsare mu to saboda haka ayoyi dai da suke bayani suke fito mana da falalar gode wa Allah da imani da shi suna da yawa a cikin alkur'ani mai girma sannan godiya ga Allah maɗaukakin sarki wato wani sirri ne da yake sa ni'imar Allah maɗaukakin sarki ta ƙara tabbata a inda take idan akwai ta ta ƙaru Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa id ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid lalle Allah maɗaukakin sarki ya yi magana magana mai ƙarfi yake cewa lalle idan kuka gode mushi zai ƙara muku wannan ni'ima idan kuka gode min in ji Allah maɗaukin sarki zan ƙara muku ni'imomi in ko kuwa kafirce to azabar Allah mai tsanani ce kaga kenan duk wanda Allah ya yi mushi ni'ima bai gode ba to zai kasance cikin wato azabar Allah Allah ya kiyaye mu aka ce duk wani blessing da mutum ya yi neglecting din shi ya yi watsi da shi to yakan zama cause ne in ji turawa kan zama la'anta ne yakan zama tsinuwa ne wannan kalma ce ta turawa suna faɗi irin masu hikimarsu duk ka ta gani suna irin faɗin waɗannan maganganu suna faɗi to amma kuma za ka ga ba su samu shiryuwa zuwa ga aiwatar da wannan abin ba ko kuma za ka ga sun mai da shi ta yadda su suka ɗauka bai musu ishara zuwa ga imani da allah maɗaukakin sarki ba to a taƙaice dai wannan magana haka take duk wata nema da mutum ya yi watsi da ita ya wasa da ita to takan zama kamar la'anta ne kuma narko gare shi allah maɗaukakin sarki yake cewa wasa na jizi shakirin lallai za mu sakantawa masu godiya ga allah maɗaukakin sarki allah maɗaukakin sarki har ila yau ya ƙara cewa wasa ya shakirin a cikin ali imran lallai allah maɗaukakin sarki zai sakantawa masu gode mushi da mafi kyawun sakamakon shi sannan ita kanta halittanmu da allah maɗaukakin sarki ya yi ba mu san inda muke ba ya shigo da mu wannan duniya ya sanya mana ji ya sanya mana gani ya sanya mana zuciya wadda yake zuciyar nan ita ce ƙashin baya na wasu ayyuka na alkhairi nan ne tushenta allah maɗaukakin sarki yake cewa ya yi mana waɗannan baiwa ne don mu gode mushi ba don wani abu ba to haka dai al'amarin yake bayan allah na kwarai annabawa maɗaukaka irin su annabi ibrahim irin su annabi musa dukkan su allah ya umarce su da su gode mushi kuma suka gode mushi annabi nuhu allah maɗaukakin sarki yake cewa innahu kana Abudan, shakura lallai ya kasance bawa ne mai yawan gode wa allah maɗaukakin sarki annabi ibrahim allah maɗaukakin sarki yake cewa shakiran li an'umi mai yawan godiya ne ga ni'imomin da allah maɗaukakin sarki ya mushi sai allah ya kasance ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim sakamakon haka allah ya zaɓe shi kuma ya shiryar da shi ya ƙara dawwamar da shi akan hanya madaidaiciya hanya ta ƙwarai har allah maɗaukakin sarki ma yake ce mana lallai mu yi koyi da annabi ibrahim a cikin abubuwa da ya aiwatar na kwarai da dama daga ciki in ban da wani abu guda ɗaya da ya ce zai nemarwa mahaifin shi gafara shi ma wannan lokacin ya yi ƙoƙarin ya neman mushi gafara ne saboda yana tunanin zai shiryu amma daga baya da ya fahimci cewa mahaifin shi ɗin nan ba shiriwa zai yi ba shi kenan kawai sai ya barranta daga mahaifin shi to kaga bayan Allah kenan na kwarai annabawa waɗanda suka aiwatar da wannan sifa ta godiya ga Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya ce mu yi koyi da su ba don komi ba saboda irin daraja da matsayi da wannan sifa ta haƙuri take da shi sifa ta godiyar Allah take da shi ba haƙuri ba wannan kenan sai wato wani daga cikin ayyuka na zuci wanda shi ne za mu taɓo bayani a kan shi a wannan darasi namu shine sabur ma'ana haƙuri kenan lallai haƙuri yana daga cikin manya-manyan wato ayyuka na zuciya waɗanda yake suna da ƙima suna da daraja a gurin allah maɗaukakin sarki sanadiyar wato dalilai da hadisai da suka zo ga ayoyin alkur'ani ga hadisai a cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da suke yabo ga waɗanda suka siffantu da sifa ta haƙuri allah ya yi musu tanadi na lada mai tarin yawa don ka ƙara sanin ƙima da muhimmancin haƙuri allah ya ambanci haƙuri a cikin alkur'ani mai girma a sama da guri 90 ɗaya sama da guri casa'in allah ya ambaci wannan sifa ta haƙuri saboda haka abu ne mai matuƙar kima to shi kuma idan aka ce haƙuri menene ake nufi da haƙuri ne haƙuri idan aka ce haƙuri ana nufin wato mutum ya riƙe zuciyar shi ya riƙe ran shi daga karaya da kuma abin da zai kai shi zuwa ga fushi har ya je ya aikata wani aikin da yake zai zo ya nadama a kan shi wannan shine ma'anan haƙuri sannan ko mutum ya riƙe harshen shi daga yawan kai koke musamman koken da bai da amfani mutum ya yi taiwaita faɗin shi gwara mutum ya yi ƙoƙari ya saba wa kan shi da wannan sifa ta haƙuri sannan har ila yau mutum ya kame gaɓoɓin shi daga abubuwa na barna shi ma wannan haƙuri ne su kaga kenan haƙuri ɓangare guda uku ne farko ɓangaren zuciya wanda yake shine uwa uba saboda zuciya kamar yadda muka faɗi kuma muke ta nanatawa ita ce jagora ita ce komanda ita ce mai ba da umarni ga sauran gaɓoɓi saboda haka duk abin da ya samu cikakken tabbaci da wato tabbatuwa a cikin zuciya to in ya fito a gaɓoɓi ko a sauran harshe da sauransu za ka ga cewa zai fito ne yadda ya kamata saboda ya samu tabbatuwa a zuci in ku ya kasance ka ga akwai ɗan matsala abin da kake gani na aikin gaɓoɓi ko ko a harshe to lallai a koma ga zuciya za a ga cewa akwai ɗan naƙasu akwai ɗan matsala da aka samu kenan haƙuri na zuci da kuma haƙuri gurin kame harshe a maganganun banza da yawan kai koke haka da sauransu sannan kuma kame gaɓoɓi daga ayyuka na banza wannan shine ake nufi da haƙuri to kuma haƙuri malamai masu ƙima masu daraja sun kasa shi zuwa gida uku suka ce haƙuri ya kasu gida uku akwai asabaru ala Atillahi ta'ala akwai asabaru an ma'asiyatillahi ta'ala akwai asabaru ala Akwadarillahi ta'ala ma'ana haƙuri wato akan yi wa Allah biyayya lallai umarni da Allah maɗaukakin sarki ya bamu to sai mun sanya haƙuri za mu iya ƙoƙarin aiwatar da su yadda ya kamata to ana buƙatar mu yi haƙuri ɗin in mutum ya saba ya haƙuri sai ka ga abubuwan da aka ɗora mushi sun zama mushi jiki ba komi ba ne sun zama mushi abu mai daɗi na ibadar Allah baya samun nutsuwa in ba ya tashi ya je ya yi wannan ibada din ba to abu na farko da ake so mutum ya fara da shi ya yi kokari ya yi haƙuri akan yi wa Allah biyayya in yi wannan haƙuri sai kaga Allah ya datar da shi ya sauƙaƙe mushi wannan ibada ya sanya wato ƙurratu ain nashi farin cikin shi da kwanciyar hankalin shi yana cikin wannan ibada ne bayan Allah na ƙwarai haka suke to mataki na farko dole ne ka dinga jin cewa za ka yi haƙuri bisa biyayya bisa ɗa'a ga Allah maɗaukakin sarki wannan nau'i ne daga cikin nau'o'i guda uku na haƙuri sai haƙuri ɓangare na biyu shine saburin an tilla mutum ya yi haƙuri daga barin saba wa Allah mutum ya yaƙi zuciyar shi ya dinga raƙaba zuciyar shi ya dinga mujahada duk inda aka ce wannan abu laifi ne to mutum ya yi ƙoƙari kada ya bi son zuciyar shi wurin aiwatar da wannan abin da zuciyar shi take so domin ana cewa son zuciya bacin zuciya mutum ya yi ƙoƙari ya yi haƙuri gurin wato kada ya aikata abubuwan da allah ya hana shi ma wannan wani nau'i ne daga cikin nau'o'i na haƙuri sannan nau'in haƙuri na uku shine saburin ala aqdarillah allah ɗaukin sarki ya ƙaddara abubuwa ya ƙaddara cututtuka ya ƙaddara mutuwa ya kaddara dai abubuwa daban-daban ya ce wani bulukun bishari wal khairi fitna allah yake cewa zai jaraba mu da fitintinu na alkhairi da kuma na sharri saboda haka mu yi haƙuri wala nabluwannakum bi shay'in min al wal ju'i wa naqsin min alamwali, amwali wal anfusi wath thamarat wa bashshiri sabirin Allah yake cewa wallahi zai jaraba mu yake rantsuwa da kanshi yake cewa zai jarabe mu da abu daga cikin wato tsoro da yunwa da rashi wato na amfanin gona da rashi na rayuka da rashi na dukiya kaga ana samun asara ana yawaita mace-mace wanda kake san shi kake ƙaunar shi misali mahaifi mahaifiya ɗan uwa aboki sai kaga cewa ka rasa shi ka yi asarar dukiyanka ila ta hanyar 'yan fashi ko wani abu a cikin business ɗinka ka samu matsala to wannan jarabawa ne wanda allah ya ce zai yi a yi noma misali a rasa amfanin gona kwari su ci ko kuma ruwa bai zo ba a samu fari duk wannan jarabawa ne na allah maɗaukakin sarki allah ke cewa a yi bushara ga masu haƙuri wa bashiri sabirin waɗanda idan musiba ta same su sai su koma ga allah allah ke cewa irin waɗannan mutane su shiryayyu ne allah kuma ya yi musu rahama to saboda haka haƙuri akan abubuwa da allah ya ƙaddaro mutum ya haƙuri gare su yana nuna cewa mutum yana da cikakken imani kenan kasantuwar lokaci da aka ɗebo wannan shiri ya kawo jiki ina ga anan za mu tsaya idan allah kai mu darasi na gaba za mu dora daga nan inda muka tsaya kuma za mu dora ne daga wani magana mai matukar muhimmanci mai kima da shekul islam ibn taimiyya ya kawo ƙarƙashin wannan wato darasi namu na haƙuri wanda yake darasi ne daga cikin darussa na ayyuka na zuci wanda yake haƙuri yana da kima kamar yadda muka faɗi a farko abin da ka faɗi daidai allah ya bamu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma allah ya fi mana allah ya bamu ikon gyarawa wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu aikin zuciya wadanda kyautatu rujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi rujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi in ta gurɓata, rujiki ya gurɓata gaba ɗai in ta gurɓata, rujiki ya gurɓata gaba ɗai